صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا قوة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فتعلنهم إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا لبثتم لبثتم إلا قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأبرز الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين وأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun tafsirin alƙali mai girma wanda ke gudana a ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'a وأتقام الشيخ إسماعيل بن زكريا رحمه الله kuma yauna sha shidda da wata wada jira kuma a yi sallallahu alaihi wasallam duk daya a dari hudu da arba'in wanda ya daidai da dubu da sha tara da iya haifa da duka da maryam kuma muna cikin surat al-isra'i wanda yake mun san abin da wannan sura ke karantarwa da ibtigawa ni'imomi da kuma mukarana tsakanin manzanci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da mai ja'a da mai rajinsa da isra'ila da sauran abubuwan da Allah ya ba a samawa. Na'am. وقالوا أئذا كنا شديدا وأن هذا cewa ana kwallo da sallama a guje sun rufe insani gare da marci wanda aka kwarci da wanda aka wasi da wanda mawaɗi kuma sun ci gaba da izgi sun kwarshawa wa ƙaru da mulki na da ba a sura masu sun dace a ciyawa اتباعا بأحسنه واستقامة لهما ولا كتاوى يا أيها الناس إن كنا من وأزيها الشواء wai ai za ku na ƙorama ya za ku na ƙiraman yanzu idan muka zama kasusuwa wani fata wani da kuma sun ƙarfi لا مفهوم للمرء هذا مخالفا للتأهيل فهو استوام الإنسان والصفات وأن الاستوام لا يكون الإنسان أمور لمن تأهيلهما ضمي لما بين وقوة الحي والوقوف الرنين وصنع بين abin da yake mai rai ya bushe ya kai ya an ka murza an ka buka ya tashi da yista a ce a mai da shi jiki mai jini da tsoka da jijiya suna ganin akwai nisa tsakanin busasshe da ɗanye yana da bawa ya daga nisa wani na ɓare korewa ba ka da ba ba sani ma ba ma haka Allah ya ce قل كونوا حجارة أو حديدا قل شبع يا من محمد don kuna muku hada da kuma kun kun zama kasa ko rubudi kun ce muku kuru da ku zama zuwa awali na kowace kai gani ba komai da ku su ba ne وهي بالله نوى نعم. أو أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغمون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا أو خلقا آخر ko ku zama wata halitta ta daban wanda ba dutse ba ba kanki ba baki ma ya kabu abin da yake girma duk dutse suka a kuna ganin girman yiwuwa a nan kuna ganin bai ya azu wanda ke girma an kabulin hayatin karɓar rayuwa fadalan an da zai balle ke shi wa rufa a cikin rubutu fala hulɗa ne ke ya da rubutu babu mazawa da samar da rai ko a Allah ya yi wanda ya kununa amma saboda sun rashin gamsuwa suna cewa mahimmi na wane ne zai bai da wuce na yadda ba rayuwa kul ka ce Allah ne faɗa wannan ya halice khalaqahu ya halice ko wa mara farkon shuci wala ba ku sha farko ba ba ku ba ne la'an al-qadira على البلاء قادر على الإعادة don wanda ake wanda ake iko farawa babu to shi ake iko yayi da bai kai bayan kuma aro ban kuwa aro wannan ma ya sauki ne a ba alama to dan an bada wannan magana ba da yin yi ko dai dai ga za ku kura ta ta ta suna rashin yarda har da kuma ne ga ta juma don ma ba ki wani rai da yanzu ya kula da kuma yanzu wai kuma Allah ya bada hu yau ya rada shi a kiyama ne ko da ke na ya kula da shi ya yi ma a yaro ka yau ya يوم يدعوكم فتذكرون تستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يوم يدعوكم ranar da yake kira ku shi ubangiji ku laji ku bila ku yana kira ku akan kawar ku ba ran nan rabi Allah zai yi umarni ga mala'ika ta bi da kyawu ملائكة أزرائيل وترتجيبون لكم كلام قرآن عند وتجيبون هذا المستمتع وكان من يلقوا ويشربون ملائكة أزرائيل Allah zai umarce ya kira dukkanin wanda ya mutuwa يكون أيها الإنسان البالية وأوزان متقطعة ورهون متفرقة وشعور متفرقة إن الله يأمرهن أن تتقي المسلم صلاة أبي ملايكة أحكام ذي ya ku ƙasusuwa wanda sun ka tsuwa sun ka murgiri ya ku jiwo jiwo zuwa saka ke da biyu ya ku na mu waɗannan da kake ci ya gashi wanda daban-daban to yau Allah ya wani ko kudu ba a yi ba a yi hukunci da ke lokacin da aka yi wannan kira za a wanta da hannu a halin oligo har ya kasance hukuma su ɗanye da muni Allah ai mun tafi da hannu idan ya da mun ya da kuma ruya a wani annahum nan buhuna turawa ya amai wannan kira mutane kowa tsawon ne zai tsari ne ni dole ka karɓa kuma an kusa na faruwa ويكون الله بذلك الله وبحمدك فالإياك فكما يغضي بكتما وقيل قوله بأمره بما أنا وله الأمر أما أتيها لبنيا أي كأنا مقالا وإن كنتم تسالون يكون قرأتني ما أقول lahu da abin da nake ba faɗa ga yi wani karuwa ta wani akuwa da lama da lama a kuro ne a wadarka wa ana hulɗe da bi haɗu ina cuɗanye da godiyar Allah لأنه أرشدني إلى الحق don Allah shi shirye da zuwa gaskiya. Wasu zunuwa ne ya yi wani da ƙoƙo da kuna batu lokacin kiyo da kafin nan kiyama lokacin da mun fito da cikin tsohon ba in ma'ana in ne na ma illa in kun kai ko dora ba in kina ci kula a wurin kuɗin tsohon ka illa kalilan sai kaɗan da hawan ma ta rauna ma mu don tsoron a cikin magani da magani min azabin na azaba a shaɗa wanda ya zai azabin jama'a jama'a duk rayuwar da adami a duniya da abubuwan da ya sani yana ganin gashi nan ya fi gane gashi nan to ranar da an gashi alkiyama dan adami mutum kawai shi gani ya gawa kwanan gana ya duniya Nisa duniya a cikin jirgin gaba da nasa. Samu da wala da kulle gaba a nan shi mata. Allah ya halitta ka ce zama da yau ba ka zo nan ba ba in an ga ta kiyama za ka da ce da duniya ba kai ko ci duniya ba kama ka ji an yi ka ne amma yin ma ka da ne Allah ya dauka ne to shi وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقال أن ما يملك أصحاب الدعوة مؤمنين لأنفسهم bayan Allah ya sanya ambaci abin da ke sa ba a kusa kira masu da'awa su zama su nutsuwa a cikin kansu da rayuwarsu yin ƙara'ar da ƙura'an da kada ƙura'an bayyana ima ima wata sai bayyana ga abin da aka yi abin da ke kayar da soyayya bayan musulmi abin da zai kada ya kan musulmi ba kai wannan wannan aya an ce ta shiga lokacin da sai na umar wani mijirci larabawa ya shamake shi ya shamake sai na umar sai na umar ba wa zamani ya mai da martani ya shamake shi ma bayan shamata wanda ya na umar ya yi ya kashe muna yi. Allah ya ce ma ne ko kulli ba ka ce gaba ina mu'minai ya kuru ce idza dara kala bi ma bainahu idan magana ta kewo tsakanin su to ne wata kalma a tafiya ko da kawo an kawo ta yi yau ya mai gaya da wani da bi ibaratun na. يبقى cikin kalmomi akwai ibarun ma iya da gaira da gaisuwa mai daɗi da kanka ya kuma mai rai ku sani wa inda shaitana lalle shaitan la ya ba ba ya kana su ya kana wai mu kani idan ya harau idan mu bi a taken maganar rabu na kirkara والمقاربة كلمات لكما maganganun kalmomi a ɗaya ba masu lafiya na kuna masu kuma ta kuma dawa in na shiga da kamar yin sana da mummuna shekan da ɗan adam makiyina mai bayanan na iya bayyanar adawar mulki shakana shekan na jewa kiyayya bayar da tsakuwa tsakanin yan uwa للكلمة تكلم على الحشرة بالتوشي ثم يدركوا الباهي يدركوا الباهي وما الباهي أما الباهي أما عليه أقولوا مؤخر لله يا بشي عن أنا شيء بشي يبقى حديث الموضوع في سوى لأن الملائكة يحلمون بما ظهر والله يذكر ما ظهر ذلك suna hukunci a ya bayyana musu Allah shi ga hukunci a jin lafi sai na da yawa kai ba ni an gaba ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربكم ubangijin ko a nan shi an masani da gari Allah ya yi shi da baya umarni in ya sha in Allah ya zo a da gidan ƙarfi ya da ya koyan in Allah ya kusa na ka sai gyara mai mutum ya kusa kan an in ya sha ko in Allah ya zo yi arzai ko ya arzai da ruwa بالذنوب ولا يهدوا فالأمر يهدي الأمر أنا عليك وإذا قلت لهم ذلك إذا كنت أنا ليس إيه عليك محمد وقد بلغت تعبير حكم الواجب العبادي محمد صلى الله عليه وسلم جوازي لجعل يفرق وما أرسلناك عليهم وكيلا ما يقول تضمنوا غري غري سوار ذلك يعني وتجبرهم دون ذلك قال هذا آية كذا آه. إنما عليك البلاغ المبين أجل أن أحير وبيننا وإنك إما تكون داعوه ساكن مرحبا إن تأير يسوع ذلك عواد إذا جاء الله لما له دامه وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ثم يا أبو الأمة Allah na magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa rabu ubangijinka a alam shi ne mazani da jama'a misali ya mutane Allah ya wani ba ba zai ka ba ubangijinka a alam da mafi kamawa Allah shi ya sa Allah shi ya mai wal ardi ya ba wa yaqusuhu bima ja'a Allah na keɓanin su abin da ya su ala ƙarar awalin su kuma malayen minhum anbiya daga su akwai annabawa wa salihun akwai salihan bai wa salihun akwai halakaku annabai wani ƙarfa tsalla Allah ya keɓa wufi gida da mun bi gida da ba'ada da yi da sashen annabawa alama da kafai annabawa na Allah waɗanda Allah ya haifu wani ya yi bi ta fi ziman gobera da ke ɓarta wanda muka fi ta irin cikinsu duba shi yadda da barna lamatu kuna wata ba wai wanda ya yi ga wani ba ina da bani kaka zuri ne kamar fi da musa a nan da kura da kalai الله يعني عليه السلام الله لا الله يعني عليه السلام الله يعني عليه السلام الله يعني عليه السلام الله يعني عليه السلام الله يعني عليه السلام الله يعني عليه السلام shi ma na dawo hali na dawo da kuma mun ba an da dawo alaihi salamu littafi rubutacci mazkur rubutacci wani littafi shi ne littafi kuntira da aka jiksuwa bin zarin soyani zarin soyani Qur'ani kai an ka saukar da harshen Larabci. Amma in gida da taura duk waɗanda an saukar da zuwa da ayamanci injiya irananci a saura irananci injiya da turanci da uku kada Allah ya tafi a rada wula kan da Allah ya wu yarshe milu littafin Allah ya wu zaburar ta hada a rada ko amfi da suna sura hankali da hankali sura ɗaya a ɗaura ha bai tsawon da kada rukin ilin ƙwa'ani gwargwaron kashi ɗaya cikin hudu na ƙwa'ani sura guda ta kai rukin ƙwa'ani ita zaruwa wannan shi ya nuna ma waɗanda kare ya fata ga zaruwa ta ɗaya mutum ta hauka yana an gari baya ƙarya ku gari da kuma da kanta amma yana da wani kuma yau ya koya ko da kuma ta ta da lafiya da zai yi a nan da ku ku da kuwa wa aka kawo akwa mani karan zuwa wata da ya wai ada zuwa ada ada ku ada zuwa da da an tawai idan an fahimta da وكل ما دعاه دكا بتأكيد الله جبالي أدعى وتعليم بنيانا كعلا ليس فيها حلال ولا حرام ولا معاد ولا هدى ولا أحكام ولا تتعلم أن يقول دكا بتأكيد الله باب مكان حلال حرام باب مكان فريدة قوانين قلنا باب ولا علوم بعض ولا حديث ولا أحكام بعض وأحكام كل واحد تشهور هذا الزمان وكنت الزبور أن كان من الزبور الذين عملوا فلانا لما مر لهم عن الجوء أول سورة أول سورة من ذكر كتاب موسى دعاء مبارك على موسى أي التوراة إشارة إلى القرآن إن المقارنة استوى على مرتبة عليه يا دار تكلم حاليا من الأعقاب الوجوه والرجاء الشيوة والدعاء الدعاء والثاني الوجوه وإذا كان الأنبياء ويتفاوضون سجاء النبوة وليلا جبل وليلا فيما بين تكالب المقارنة يا أمانة في البركة أكيد درجة ma'anahum asummu rabbahum ta'arafu dukkanin kowani ala kan gele la yuqaduna amra la ba sa'a wa wani ولا يعصونه وأطاع لأربعة كيف وتعاون وتعاون في غير امتلاك إيران وتبع على بعض من بعد أولى هو هذا إن يرى أن بعض قلنا له ko ka biya Allah da ya kawo bayani ko bayani da ne kafin kurciya ina da kawai Allah ya kawo hmm. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا آه، قل كتير الذين قل للكافرين يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم على كلمة كافرين وقل الذين زعمتم أنا مالك ku kira waɗannan da kuka ce su awa na maulana eh kira wannan aya lokacin da ta jiƙa ƙurai shawa lokacin da an ga ƙarshe su da wani shekara bakwai yanzu ba su kan gana ba su kan tuna ma wannan wato su roƙa musu ubangiji قال عروس السوداء قال لا آه قل للكافر يقول كل ذي عنه فكيف كان يقول قل يا له بشيء أنه آلهة بدون ذلك معناه بدون فالملائكة والملائكة إذا إذا أضيف أضيف تكون في ملائكة يا من لنا إذا كان أضيف أضيف لا يملكون كسر عنه ba su da ikon kuranye cuta rairayi wala ta wuce mane biyu a duk wani ila gari ku mane su cire cuta da gari da wasu wanda ya nuna kenan ko bai dangance shi ka da nan ya zama a jiki ya shiga goyi ila da karin su kaina to shi gaba أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون ويخافون عذابه إن عذابه كان محذورا وانا انا عندما تجنا دوس جماعة نلا رباوا دون دوس نبوة مع الجنة suna bauta ba aljannu ba suke bauta ma ta da yankunan musulunta sun karbi gaskiya amma su Ko sani shi ne Allah madaukakin sarki ya mutu da ce ce wala yake da zai da kunahu waɗannan da suke bauta ma ari a ababen bauta su kai kasar suna ne ba kasar suna ne ba a wasirin a nan da ina da duka ba wajen su wanda kuke bauta ba, to su ko shi ne ma da alƙur'an zan da ya ayyuhun kwanan biyan wa wa ya ai يبدأ هذا هو أعرف أي مثل الملائكة وإذا وكيف لغيره إن يعلم مثال الملائكة لعل أنا إذا لعل يمكن بليون الملائكة فاني بلي طبعا مثالي هذا الذي يدعوه من يسلمك يدعوه أرباب من لا يسلمك شو كان أبدا تقول شو كان ورد المؤمنين شفاعة سورة قوية يعني يا مدرسة شكي ويكون على وصوصة جماعة قام عنا ويقامون على وصوصة قوة على عنا كيف ينكمون كيف يقول يا أبو الأسمان هذا جيم خبر والمعنى ومستشعرون إلى الله ثم الله تبارك وهو يبارك شبه غالبة أم غالب الشيء وعاجون أعرفه سنة كما أعرف عنه وخائفون أعرفه سنة كما أعرف عنه ولا يسلمون في كوكبة أشيء سوء نفر من الأشياء وذلك أشياء لأن إله هو الموتى يكون جميعا إلى المقولة جدا الأولى ولا تعود لكل يوم الله يبقى كل يوم وأقرب خلق الله إلى الله يخافنا على الله من يقولون عليك على الله على سنة يقوى على الله وكيف تكون الحال لغير نقر تقارعي ولا أقرأنا ولا يجوز أن يوبل أقرب عن الله إلى الله إلى bai halatta a bauta ba bawa Allah wanda kusa da Allah a bauta bai shi tsakantance shi kadai a bauta bai a ba Allah أو إشارة هو على الأمر بعد دورة لأنه دون شو أنا باوى الله لا يعمل الذي يلزم هو حتى ينال الشفاعة هل أنزل الجهود يجيبون جماعة تعرف هو ولا تقول هذا كان أقول أبي أجا وأنت جديدة شو بقى يعني يعني جهود الغنية خارج أبالي أن يموت إذا ربنا الله هو ما زال الذي يقول له إلا يوم شو وانا يا بيت الزوج ما تعبان إيه من على رأيه إن عذاب جهنم لا عذاب والنبي فأنا معذورة تعالى أجل قولا والله عذاب والنبي فأمية حقيقة بأن يعذره يا جهنم وشيدا أي يخاف كل عالم هو من هو رأيته حتى رسل عمنا من الله والملائكة مطرقة ويتوالى كل العبادة إلى الله suna wakana da wadawa Allah in ya raba mala'ikun Allah da jin tsoron Allah in ya raba annabawan Allah da jin tsoron Allah ga haɗuwar su da shi suna jin tsoron azaba ne to shi wannan zai ta ga mala'ira ta san ma'ana da wadawa A'a. Kuma aikar gari ni ɗaya ta kenta wadda wasu ba. أن يتواره إليه سوسة غري كما يتواره إليه ما يت ما ما ما يدعونه ما يدعونه فبين يتواره بكنا سوسة أراد أن يقول وهم أبار يبتغون لله سبحانه لأننا لمن الله برجاء الأماء وحول القلوب ذلك هو الإيمان القائم وتسير الإيمان المفرد لأنه نتيجة الحوض المشي لغاية الغد ورداء السماء باوى على الوائد بكل هذه الحاجة في الشيطان أقول بين الحوض ورداء فقال الظهور لما رأى فباوى على سيين كتاب النمان لما رأى ومن الدنيا يغاد فقل هم وشي كبالة دباشة عن الزن لا يمكن يغاد فقال الظهور لما رأى الله يمر رأى ku ci وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا ولما da تعالى أنه Malikun, lokacin da Allah ya ba labari ma'ana ya ambata shi ne mamallaki al-mubayi wanda ya fi shi ta sauri kawai da bayan ibadi ba ya fi bayan wala yi da ba da ba ka da tsariya da ga daya illa da wuri Allah in ka dara da zikiri da zikiri ne da Allah ya gargara magana da ambaton shirin a cikin وإن إذ لما أركب ما لم يريد بعوة الكريا وإن على على من كان كريم إلا أن هو الواثم وأن أريد أو يوم الدين أو يوم الدين أو يوم الدين أو يوم الدين أو يوم قال ذلك مكتوبا في الكتاب والعياذ ومذكر أسير معروف مكتوبا موجه الله هذا وأنا ذكر الله وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون 那我真不想错过这幕别，我拿着几多片阿呀，几多呀的花，我都不想啊，全部都写到我肚子上。这他妈还是说阿呀的吧，阿呀的吧，阿呀的。我如果写到我肚子里面，我不要吗？他们说的这他妈都是阿呀。 shi na Allah yake karanta ba aya ba a yi suwa ba wa ma mana na an rusu da aya ba abin da ya hare mu aiko aya Allah shi ya tsakari ha al matsaurin an da ke ma wani ya yi da wasu illa an karɓa da yaran wani sai kawai an aiko aya da mutanen wani sun karyata sun a karyata a zamanin shi jama'a da kuma to da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi masa alƙawari duk annabi na aiki ne a yi a yi ta jaka amma wani gini ya ta Allah ɗaukar to su kare da su a shabu da farko da ma'arkar na harin da su ka yi kusa ba a raka na mu ka yi ولو أرسلنا إلى هؤلاء لو يقولوا هؤلاء لا يقوم عليهم أمر لكذبوا لهم وسعوا إلى أسلم عن الأرض وقد حكمنا الآن بولد أمره في ذلك لإمهال مجيب الدوس لإتمام أمر مغرب لهم الأمر على ما هو الإشعاع جماعة الله تعرفوا ba don alƙawarin da Allah ya yi al'umma a nema wala a yi ba. Sai dai koya wani abu ya wawe waro ga wanda ya yi. Amma musiba na iya kyamowa. Amma a kan da al'umma sun da suka ana bai. Don mi don ƙara ba ma kamar a nai Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam a yake ta duka. Amma ku duba koran karatun da kuka yi kwanuka baya ai a kowane su tsara ma Allah su tsara ma Allah amma da Allah ne su alaba a kuma bayan yayin da suke tare sai da yin shi manzi da kuma farkarin nan su da san ko a yau Allah ya kuma malaika ne da kare yi da sunna yake da yau da kuma wani mutanen da tsara aiha mutane a nan zuwa da zama sun yi a yanar zuwa da zama ko suna a nuna kuma amma sun tsara ko sun rage su shira kuma nan guda amma a haka yi da Allah ya tashi ba rin da zo ne ba da wani an an an yi rubi kuma to al'umma an yi ma ruwa ya mata Allah ya riga ya yau wa ala ya zama da ba mun ba san gudawa gudanen kwari karuwa aya da aya mutar da wadda take bayyanana bayyana wada ga da aya da ya kira kuma guda sabon da ake da tashi an kira da jirani da an yi a wanda ya fara kai ka ga abin da yi ba za jirani kuma rakuwa guda kamar ka rago ka rago da gaji yanzu kenan ne ka ba kuma haka kuma kana ji ya girma kuma shin akwai ƙara wani kowa ba amma wani da kuma su ne ko sun kai ba za na mutu da zaɓi kama mutu da kamar da ko an haraka وما نزل الآيات بعض أيضا آية الرجوع ذا الوجود إلى الرسول المحتوى للعبادة العبادة بنزول العذاب من أعذاب المتعمل الكفر به وإلى وإلى يقام إيه يقول القروبة ويوجد كإيمان نزل بعذاب القرآن وأما هذه الأمة أما وانا الأمة كأني محمد فقررنا إليها ma aiko zuwa gare da kaya da kari gare da tafarka ba wanda sun gari ma ba Allah ya ce da aya ba wanda sun gari ma ba wuriyar Qur'ani da Qur'ani ta huli ba da tsoron da wala ga din Allah da akin da wala ga fa inna amra man bu kista ilayhi lalle al'amar wanda aka yi rubutu zuwa gare su mu a karo an jirgin da ku ila da kiyama ta har zuwa ranar kiyama Allah ba zai yi musu azaba ba zai kama ta Jama'a inda Allah na azabtar da su ko ne dalilin wannan. Ina wanda kuka ne jima kuma Allah sallallahu alaihi wasallama cewa in Allah ya gudu mamman Allah na ya tura da su. Ai ba ta ga kuwai. Ni kai biyu. Na tsakanin ku ai ba da alƙuri. Na tsakanin ni da tsara da barwa. ya ya ake haka ana ne da lafiya a duk sallah da sallama ya yi tsirani don su zuwa kokarta sun yi musu amma kuma ga gaskiya ta bayan amma sun ce su ba Allah ya rasu kuma ba ya ku ci gaba وإذ قلنا لك إن ربك معك إلا فتنة للناس والشجرة والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم كما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا واذكر فأمدا إن قلنا لوك أنه لوك جيدا كبير يا محمد أبدا منا إلا ربك للي أبنجدين فا أهار الناس يأتي وإن كان كلمة لسنة وقدرة النعيم وهم بيك الذي صلى أبدا في الحال مرة يا هلوك أبنجدين فا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا jama'a akwai inda ba ka yi kama wani abin da ya sanya nuka ne wannan shi ne misali madina da ilimin Allah ya Sabar ne ku ka iyar musu wala ta kafa da kai tsoron Allah ya wuce a ne mamuru yi da sako kada yi tsoron kowa wurin da ku wo ya bi wannan Allah ne ke yin su man da adalimu duk wanda ya bada iya ka da su inda ku wuri ku Allah to kada a rika na iya koyi shi gaba da waɗannan manya manya din shi dan kurzan kurjawa Allah ya halaka wa wa halaka Allah ya halaka da amfani da yaran bí mo wá ní nàìjíríà tí mo rẹ̀ lọ́sẹ̀ wọn. John Hada, wọn lọ́dún sọ́dọ̀ bá wà ní ọ̀sánlá mọ̀, Allah ya huwa Hindu, ya ci na mutane wanda ya dole alaman ya rufe wanda ya biya ya saka da ya kai da aure gaba da gaba ko ya kai da cin bara wallahi an tsaya da mai ta'ala ayu wani da ala burkin sarki ilamu ya harana ya wa ma da annaru ya nasi aina kuma ba mu sanya wannan gani na ka da kai gani ba da muka nuna maka iyalan bayyane ليلة إسراء إلى إسراء فمن يدعى الرؤيا شيء ما يواجه لوقوعها بالليل وجرأة تقضيها قبل الكذاب العيون كأنها منام زمن مبشر وهو ما نتبع إلا بإذن الله في من جرب وعمل أول ما كذب mutanen makka kan da ruda su kai dare da wata da ba mu sai da yayi da lamma ba mu da ruwa da ba ba ba cikin musulmi an ga ba tsoron imani da ruwa da da ba da ran nan da sai ga kai kan lokacin da annabi ya faɗa Abu Jahal da Ibn Tare da aka hawa da shi kai da ga ne an sai a kai da ba ko a da mutum ne ya faɗa to ya tafi kuɗi wanda zai kuɗin ba ya ba mu zuwa ya kama amma dai da nan ya kuɗi jiya a mazari bayan su kuma ya dawo ma kwana ya ce shi shi ya wani yau ya ce ya wa ya yi wani ba na ya har da duk wala Allah gane ka, an da wani wannan منكر يعني يريد الرسول منكر وما da annabta da haka kuma mutum ya ambata ya sanya al'ummar da bil qur'ani wanda aka tsere ma albarka aka tsere ma cikin alqur'ani wuyar da ku shi ne da ku aka yi tambo wanda ke tara ya ta da yin shirka ke da kuma ya Allah mu da ya ce ne da ya tira nan mu da an ga abare shi Qur'ani ya ga ran da su kuma ya ya ba ya mara in qalu zawji annaru al-ushri ai wuta ko ne ce da ne ba sai ka samu ruwa cikin da ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan in sai ya cikin wuta ta kira cikin wuta ta ga samun jirgin wuta na nema suka ce ta nan ta wuta ko da yake ta yaya kake zai ga cikin ta bara su lillahi al'ajaba wa ta lillahi al'ajaba suka jirgina ma Allah kaka an gani shi jar gaba yake halittar ifanya lillahi suka ko ƙarin ala akaramin Allah na da kikon shi mai da daga rika kuma yana karo cewa wanda in kariya tana da cikin wuta kuma cikin sai ya yiwu na na'ama cewa jimina tafsirin ulama tana a indiya garwashi idan an kawo wa jimina garwashi masu gwarfar masu da an yi tsirani والحديدة جميلة لكن بني مري أنه الله إبراهيم لله وأنت سنوتا أنا يزوبا sai da ya ja maimakon abu gai a ƙirƙira ya an kara abu yana hajji. Wala ya faru kafin da koli. Wa'ina samaniya, kuma wani dabba da ake kafar ake kafar samaniya, هو حيوان وني دبعي جوه سالة بيتين جلابا ينصرف لله ba inda ne mai daɗi illa ta muka yi rikin wata da yarbi wata ta da za ta samu kushi wata ne zaunawa da tana yaran shi ne ka goyi yin jin nan to shi kamar ne in ya samu wata an kasa kama ya ba ta an san yadda aka yi hausa kai ne na yabo mutane da wata ta taro to kamar da yau da yake shi to ya ne ya ne wannan kuma ya zama hakika ko wani ta hawo min wani gashin da aka kamar ne wawo gashi ne wawo ana rufe manadi a kan ɗan yawan mana a gina hajji ana yin hajji da wannan gashi gashi kisan wannan ko za mu da tsakiyar karanta ba na yi dauka kuri ta cikin layi sai yi wani kula duba da kore dauka a yi zuwa kuma ya rufa a ji wasu wani kamar za ka yi dauka za ka wani to shi na gani shi ne wuka ka shi wuka ka a to wani Allah a bai shi ɗaya lokacin ya tsara na da wata wata ba ya hada ya ne kuma abin yana da kayan da kari ga wani abu wanda ga shi nan kuna gani kuna amfani shi ga ne wani amfani wani wani fari suna na abu ana aikatar da girafe daga wuta kankara wannan da ake yi a cikin ni na na ta tsira Ini adalah bagian dalam. Walmarula ayat al-Muma. Tuhan al-Qur'an ayat al-Qur'an dahum tidak mengalami. Duk ada yang juga bagi orang ramu. Tuhan. Ia kita berdiri luar kan. Mereka kira siapa nak berlari berbunuh. yana cewa kama ta kullu an'amu ya kullu hudata yadda ta sa ka cin haji to haka ɗan wuta da ke hudata hudata wani ina cikin wuta ciki shiga cikin daɗi ya rabu idan ya yi ne to da wuta sai ya wuce cikin wuta na an ba kai أمكاننا والخوف ما قوة بها ما يزيدهم تقول ما قوة بقرب كل إلا بيانا بقلب يعني كبير الله لا وصل للعجل في وقتهم الإقامة على الإيمان بها إذا يأتاني يبقى الإيمان بها وإذ قلنا للملائكة

وبعد ذلك تعالى الشيطان التي بدرت العداوة وتولى إذا تتذكر ذاكية والشمكية بين بين الجنسين كان يوم حتى لا يكاد ولو آدم هل يا آدم بارك موسى يخلصون من بقاء الشيطان su tsarkaka daga bakin su shidan in gudu tsoron da ta ƙari wa kun ya muhammadu da abada ya ga yanayi muhammadu in kunna lokacin da muka ke zai bala in kimani mutum da adam wa an da adam zuwa mama gane zulu waɗannan mamu gari wannan mutum ya ala teku amma kai yanzu a ci ba kuwa da sai Allah wannan lokaci ba ana amma yanzu su juda da wani wannan ya hana akwai wani tsari na mujallar shehu malin da kudu ana shi mai a wannan littafi ya yi tsawa kwarai da ɗan littafi rukunu da tsira da sadari يجوز الأقال يجي ومما يجعلونه غالبا لأولى العين وكبرائهم الوروث النفسية وهذا موضوع شرع إذا فعل لكم سيارة لي بمن ينفو كما في النفسية إلى اليهود وهذا موضوع شرع وأنا حرام لي بشريعة وانا نتاني أفضل تراش هذا الوجه بحوظة أولا كلا لجوم أجلت الله أولي أين أن يتحان عوي ودوليا وقوانا عوي قوانا كلا أجلت الشوكا سيلا كلا مقوانا كلا لجوم duk wani wanda ya rayu da bisa ga banka don rayuwa ne da yafi sai kan kishi ya da Allah shi ko ka da amai kan kishi ya da Allah kan kai abubuwan da don shi da yafi wallahi gobe ina ko ko zo da wani gari sallallahu alaihi wa sallam da su da wa Allah Allah tauba ولا بالحكم سجود لجين وجود البيع وجود البيع فبين أصبه ويقف إلا لأمر من الله في أمور الأمر وقال منع في الإسلام على المسلمين وفي مقارنة نحو الواقع بين الملائكة والشيعة فتعلم ملائكة الشيعة الله يأتي أسبوع على آدم وسجود على آدم ومنع الإلا غير من الله wasajen suka jawa to iblis yana cikin to shi iblis ba a iya abin da ya zane sun yana cikin sun da aka mutu su zama ne cikin sun mutu shi yana iblis a ba aka ce iblis ka ka kare da ahudu yanzu ne ga yanzu yawa ne ma ka raka daga wani kan da ta iya zai Allah da lada an ga yaran musiba da dan fadi aiki da ji ko aiki da wuta sai ka gaba shi na gaba yake da amma dai ka san ya da musiba قال أرأيتك وردني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا ko ya ya alaga Adam alaihi salam kun ji shin kuna yarda wannan hali sun muku ko kuna amadu ƙala sai shi dan yace a ra'ayata ya Allah ina ba da labari wallahi ina da daga halan ne ga banda ne wa sai daga cikin da ne يتعامل من سجوده وكأمر سيدي مثلا الحال وأنا خير من أنت لك تليم لا لك أن يسوي شو بقى عن شيء والله أنا كنت عن يمين حاجة عن يمين حاجة لئن لا قوة إلا والله أخرجني على إبرة بكاني إلى من قيامة أرانا القيامة أنا أرانا الجسم بعد والله لا نصر لا والله سنا نصر سوريا بمبر كورة جماعي بالإجراء على بروة إلا إن يرضيك كان يرسل لما أعرفه هو الربعين هذا ما نشاهد wannan shi ne ma'adi na mahalu shahin wani gaba wallahi ala in ka jinkirta ni zuwa ranar kiyama duk zuriyar da kai wala nan bambam kowa ya gada shi ma imani wanda ban shiga wurin shi ne jama'a ba ya karbo wai ɗan adam na zuwa ba magana ɗan adam ya sa a ga ayi ko babu ba sai na mu ko kuma ka ga an yi mu hali shi wani ne فمن تبعك منهم فإن

za a jinkirta ma har zuwa kusa kuma kuma iya annabi adam kamar da ya ga duk wanda ya yi cikin inda ya hana lalle wuta tana nan da za ku kun an ga wani sakamakon ku kenan an ka kai wahuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jaza'a sakamakon ku kun shege وافرا قادرا جماعة منذ مكان ده duk wanda wala ya wace dan na a yau ce dan cikin harka shi na yi da na ina ina Allah ya riga ya kusa wallahi Allah wa Allah wa muka bai gaba da suna kallo ba ya san shi da rayuwa ne har lokacin shi wuce shi ne gyara da Allah ba ko kuma rukan nan da an gabo a jawo shi kaza ya binta ido rufe wallahi ba a gane magana da karkata sai wanda rufe daga za ka nema ra wallahi wani ya kama shi ne واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم وأجلب عليهم بخيرك وردك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا shekani wanda zai Allah ya ba ka dama ka yarci isa duk ka yarci malin da an yi wani ka samu koyi ba ce shi ya ce shi minimum da kake duka wurin da muryarka bido a yi karkar da jirgin na yi da wasu a tsawon da wani da mura yi كل ذلك إلى ما أتى مو أبدا أي كلام تعلم الله يسلمني شيئا duk abin da aka yi kira shi ne kira na tsawon Allah mafi shi nan sai wa adalin kuma da ja sai ihar kowa a rahin gari da ya yi gaba ce wanda ya gari a karo ya ka kuma rokawa ko sha ma'aya da matawaka sai ba a cikin ba wa Allah ga anan kaba za a rabu Allah ga anan kaza rijiji za a rabu Allah shayi da awai sai da ya cikin dukiya al'arwa da al'arwa da abin haram sai da ruwa da rinda juna haram kan riba kamar riba wajen kasuwanci walgan da bace wala wala da yaya in da yaya da وإنه يدور القول الواحد الباطلة القول الشريعة كشفاء الآن هذا ما أول أن يكون الأمر والاتكال على كراوة الأعراض بالسجل أكل جيم هو وتأكيد التوبة في كل سوبة تطور كل مولد سوبة جيل سوبة جاهل سوبة يقول الأمر الأمور bayan wuce da shi ya bai kuwa tsawon komai za a yi wani ila buru zulmu ba da ƙarya Allah ta ce jama'a wallahi shi na bara gona ya ta ci gaba إن عبادي ليس لك عليهم سلطان كفى ربك وكيلا شيطان الله يجيب عبادي العبادي يعلمون المؤمن لك ليس لك عليهم من المطاعة الهيئة باين الله من إليه شيطان يهيئة نسأل الرق والعلم وتبارك ربك وكيلا وبارك ربك يا أيها الذين آمنوا هذا اللي دورهم بين من الرجال أما كيف أما كذا كاملين أوه Allah sauka hanyar jira da hanyar da ya yi ta don ba ɗan ji za a wala amma hanyar Allah don wuri gari ta ci gaba ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما يا أبو جماعة Rabu kuma wallafi Ubangiji ko shi ne wannan yukiya kuma turba wanda ke gudanar da jirgi gare ku a tsohon jirgi da ba a cikin gobe. Da sa ka gudan ku ne ni, ku ne ni, ينبغي الخير السعادة والتسليم السعادة يقول هذا هو إنه كان لكم رحيما الله يعلم الذي في تسليم حالة الله يعلم الذي في الله يعلم الذي الله يعلم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا كفرتم وكان الإنسان كفورا وإذا أرزقكم طول الإنسان تزاكي تعجيب shidar tsanani da ba da cikin kogi na kawai zai kuna yi tsoron gocewa ga ku cikin kogi cikin teku ko cikin kowa ko kwanwari ga jirgi na tagar tagar wani a dauka ne. Jonta, sai shi ya ku ga bayan kuma da ku duk waɗannan da kuke kauta kana ba kuna cewa ababen bauta a tare da Allah ba ku ne da lariya duk sai ku bari ya muku wala da ku ba ku illa ya ku ne Allah kai Allah Allah dan adam ya kauci ba Allah Allah amma in an ake da kai aba ai ba da wani ba Hmm. Ayo, kita apa? تعالى الله يعرفها فإنهم تقولوا هنا كان يوانه شيئين لا له في السماوات والأرض ولا يسوى إلهه فقال قريب إبليس ولما نجاهم دخل على تقوى من ذلك إلى موسى وأوصل بلسانه إلى الرجل الرسول أعرض منه هجرة عند وجود رجال وقال لذلك أن آدم يا وما يوم وقولا للنعم نعود إلى رمى كان سيأتى كثير يا جواز وعلى وليا Rutuba mai iya yin sai Allah, kuma ba a bauta da kowa sai Allah, ko ba mai halakawa ko harzawa sai Allah. Na'am. أفأمنتم أن يخسف لكم جانب البر أو يرسل عليكم أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا shin aw amintu kuma amince an ya kuwa yukun Allah ya kirce ku gehen nan na duhu ana da da kaza auna yi auna da ya ga kaci da ya ga adanshi ya kada kai yana sassaba wa da musa yana neman ya kashe hawa lokacin da annabi musa ya roƙi Allah ya kasa ta kama shi ba su kada na ga da so ba har da hukumu na take gaba yana gama ne musa da Allah da mutum da tsakanin su da kuɗi to ya ya kana kai yara kawo na na uwa ne rama shin ko amin awon da ala ko ba da ko ko ala ya ko in da ga yiwo da suwa ya yi mu da gaba mai yiwo ko da ya yi da takwa ko mun da tsakanin ya ga wani ake da ruwa a kan sun ba da ta yi أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم

tun da nan yanzu kun kun riga a ko kuma ko ko a yanzu kun jire da to Allah yi shin ba kun amince an yi kuɗi Allah ya ko mai da ku cikin kogi ta ga kuma wani ne da ba tun da dan Allah ya ga ba ku da ku da ku ne shin ba kun amince ba ko ba ba Wai Allah ya aiko ku mai kanyawa. من الإرجع أي من الإرجع بإذن الكلام لا تقول شيء ما تقول جواب ولا أو إلا أن تفكر في تحرير وتوقع سوء والفهم إذا لم يتكلي أمر الرجوع يقول لكم يلوك الرجوع بما كفر الدعاء لكم لا تبدع يقول لكم لا ترجو ثم لا تجد لكم علينا به سبيلا sannan ba ku samun wani biyu wato wannan abin da muka yi kurki zai karɓo wani fanda na tsira mai taimako wata ta alkhairi wato kenan misali kula yana neman ba wa Allah da zai muka inda ku bai ba da niyya yin fara bayyana ibadatin lahi ko ibadatin shayani na akwai ayyukan ara tsakanin bautar Allah da wani shayani ثم قال بما ياتي بين بني ادم وغير المقاصد نعم malam da shi abdullahi da ke ga ana tsawon karatun namun afirai an ga wannan tafsiri ana gudanar da shi ne a nan cikin babban birni na yamai a unguwar bahanusu guda biyu a ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'ar tare da jira kanu ta suna har su saba a shekara ismail da bisu da gariya inshallah a kan kuma lawo tambaya ta farko da za mu kuma da ita mai tambaya ce ne hukuncin wanda matarsa tana haida sai ya yi suna da ita domin an ce mishi ana yin haka ɗarika ita hukuncin wanda matarsa tana haida na tana ganin jini haida sai ya yi suna da ita yi suna da ita domin an kimi shi ana yi wa inna ilaihi inna lillahi wa wa na ba na ba wanda duk ya faɗi hana kuma to za a masa ya yi ta wanda an faɗa mashi in bai sani ba to da yau hukunci a kai kawai zan nuna ba ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله أكبر yake ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna tambaya ta akan hanya yana da fara musu kul huwa Allah hayar da kan muzi ne tukarwa wannan kulhu a ranar lokaci ku zai ku da likitoci likita masani wanda ya san likitanci ya karanci likitanci sannan ya karanci addini duk wanda ke zauna da iyalin suna aila zai samu ciwo daga cikin ciwon nan akwai ƙanzarau yes lahira kusa saboda haka zai ba ta gidan iyali don a ka'ida yawan nan da ajiyar ba a yi zuwa don shi ya riga na kama in ya ga wani mata kuma ita ma za a samu kuma za a yi ta kuma da ya riga na kai za a wani don a haifar zuwa wannan ciwon shi na ƙwa'anin su ƙunguwa أخذ منها كل حكمة في المسجد الصحيح ويكرهون أتى يكرهون فكل متجر نل قالوا السرايا duka malaman da mamari ne duniya imamu amur bin hanbal إمام الشافعي إمام أبو حنيفة إمام مالك رحمه الله إذا ما كان عائلة فحياتها مثل تسارع العتبة حرام إجماعا والذي على المياهدة يا قول على العتبة أما لا تعيد عنا فكر هذا يا تعيد عنا طبعا إلا الله إلا دوانا ذا علي وجماعة القرآن هذا بتاعه دوانا إلا هذا كل ما يوحي عنه وكان يعلمني أعدلتني رجل ما يعلمني والله والله والله مثالي مثالي إذا جيمس aliyu kuni ba watana qur'ani ba watana Allah ba watana kai ko da ko da kuskure da kuskure mutum ba ya yi tana aida abinda hadisin manzo Allah ya wada wanda ya kana bai ya yi rai ya yi dimari ya kuma rubuya ba dimari في أمريكا الجنائي أمريكا الجنائي يوصل بنجيبك من ولد أصوى حلوة أقول لك إياها كلمة عني يتكلم عن غير عني to ya muka yi na'adin namu Allah tsawata Allah tsawata Allah tsawata Allah tsawata wanda ya yi rayuwa kowane wannan jarida ya kan hukumullah mutum ne tambaya da biyu yake mene ne hukuncin wanda yake yana da mata guda biyu yana mata biyu sai gudun wanda yake sai ta ke yarda da shi ta ki ba shi haɗin kai don ma suna da ita a lokacin da ya banta yadda tafi gun abuke zama abuke zama da gun ma da shi daya can dai da yi suna da gajiya ba da shi to shi ne da mai haka ya yi kana ya ba ko da a yi ko da ya dawo da hukuma ya girgiza da kuma da shi ba abin da an da ka'ida karatu da ko da ya fara ba ba da ba ko na ba sai ma yana akwai wani abu kamar yayin kowa wasu masu da ake ko a zalimai ko akwai kan su an yake kwanar ɗakin kishiyarsa amma kai da wannan ala shakin ba tura ku wannan ne kai ana bayanin ma'ani shi annabi kai ina da muna karatu wai da yake من وقال صلى الله عليه وسلم على رواية بعد بيان اللهم هذا سمعني فلا تلمني فلا an ga kunna na amara ba na wani na amma abu guda an ka kana iya sayan kwanan gaba in ba da bukata amma akwai masu da bukata kana iya sayan kwanan gari ko da ba ta bana idan dan ma ka ne ce don ya halaka don hakkin kana sai tambaya ta karshe ya tambaya yace janaba ta same shi bayan janaba ta same shi bai samu yayi wanka ba sai ya ji an karɓi sallah shi kuma sai yi wannan sallah ta jami'a bayan wannan sallah sai da baya da ke wanka ita shi shari'a ta yi da haka idan Allah ya samu don da ta sami shi ya same ta ko ita ta mai don ina kai samar da kai ne da ba kan ba ta yi samu ne wani da ƙa'idar shari'a idan lokacin sallah ya yi to amma akwai sanyi ne da wata ina ta mu ne wannan ko kuma babu ba ko wani musulunci ya yi ce mama ta ɗage halin yi sallah ko da sallah ya abu da wani bayan an yi sallah da kuma damuwa Uku ko ya azurwa da rani shi wanka sallah ta yi in ma har yaran kallon su rubuta ya ake na shi kuma ba ya da jaraba kuma da Qur'ani ya ana mai jaraba da masallaci to amma duk da an hana duk abin da an tun da an hana to sai shi zo shi alƙi ne mama Allah ta shiga masallaci da wani sannan bayan da ya jama'a da shiga masallaci sannan shiga masallaci shi da matsala wani ma farko ko tsayin mu zuhuru ne wanda wanda tsayawa to shiga ga masallaci da jama'a sai ma an shiga masallaci da sannan da matsala amma sai da rubutu amma a kawai ka gane ba wani amurin da sallah da jaraba da wanka ma kawai sai yake kuce da gobe wanka da nake أما يقول له لي بقول هو إلى هو الله في بانجنا ما محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله منا ربك ألا تبيعون بقاتوش من الخير يا الله منا ربك مؤسس لوانا يا الشاب إسماعيل الجزء البكرية نشيد ما لم يسل توحيد الشاب أبو بكر محمود بني يا الله تكيزا فرع السيطة ولنسو ya Allah ka yi musu rahama ya Allah ka yafe musu kurakuransu ya Allah shehu usman bin kodiyo da shi da abdullahi godu da abdullahi na gimbala da sauran malama da suka yi tsarar gashi ya Allah muna rukun ka Allah musu kai rahama cikin gabarinsu ya Allah khalifan malar na farko muna roƙonka da shi da makarta baki daya ya Allah muna roƙonka Allah kai musu jagora kai musu kariya ka tsara musu lafiya ya Allah muna roƙonka shugaban majalisar malamai na ƙasar Nijar da na Niyami ya Allah muna roƙonka Allah ka taimake su ka tsara musu kariya ya Allah muna roƙonka malam da aka turo wannan ƙasa domin karantar da bayan Allah ya Allah ka sa kan musu da alƙairi ya Allah ka biya musu bukatocinsa na alkhairi ya Allah ƙara wa iliminka albarka ya Allah ƙara mata basira ya Allah ƙara mata hakuri da juriya aiki ya Allah muna roƙonka iyayenka da su hukuma zuwa ga Allah ya Allah kai masu ce kabar su gafarta musu ya Allah iyalan da gabar shi Allah kara shirye mota da suwa Allah ka ƙara shirye masa da suwa da ƙara musu albarka ya Allah muna roƙonka namu iyaye kuma Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya ya Allah yadda suka yi tarbiyyar mu ya Allah ka kamun musu da alkhairi ka ji kan mahaifansu ya Allah waɗanda kuma iyayensu sun koma su wannan wuri ya Allah ka gafarta musu a kai rama cikin kabarinsu ya Allah muna tawassuli da wannan aiki bayan kara suke neman addu'a ya Allah kai ne mai biyan bukata ya Allah muna rukunka ya Allah ka biya musu bukatosinsu na alkhairi wannan da yake fama da lalura ta bashi ya Allah ka yassare wata. ya Allah ka yi wata na alkhairi da shi da sauran musulmi da suke da damuwa irin wannan ya Allah ka yassare muna baki daya ya Allah ka yi muna na alkhairi ya Allah wacce take tana kasuwanci ya Allah a ƙara ma kasuwancin ta albarka ya Allah abin da take tsoro Allah kai wata maganinta ya Allah sauran yan kasuwar mu baki daya ya Allah a ƙara ma kasuwancin su albarka ya Allah kai musu kariya da abin da suke tsoro ya Allah muna roƙonka Allah ka sa muna cikin wanda za a aita a cikin wannan wata ya Allah ka hada mu da daren lailatul qadri ya Allah ka hada mu da daren lailatul qadri ya Allah duk alkhairan da suke cikin wannan wannan wata ya Allah ka hada mu da suwa ya Allah ka hada mu da suwa ya Allah muna tawar da wani da wannan ayyukan da muke gabatarwa ya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya ya Allah ka tuntunu da suke fama suke tasowa a cikin kakamu. ya Allah kai muna kariya ya Allah kai muna maganin abin da ba mu ewa kanmu ya Allah muna roƙon ka kare mu daga sharrin masu sharri ya Allah kare mu daga sharrin abokan zama ya Allah ka cire mu na hasada ya Allah ka cire mu na giba ya Allah ka cire mu na annabi manci ya Allah muna roƙon ka bayan ka da suke da bukata zuwa gare ka kai ne mai biyan bukata wanda muka ambata da wanda ba mu ambata ba wanda ya turo yana da bukata da wanda ba bai turo ba girkan musulmi waɗanda suke da bukata Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi babban bukatar mu ita ce ka sanya mu cikin aljanna ka tafi dausi tare da hisabi hisaban yasira ya Allah muna roƙon ka mu yi aiki don ka ya Allah ka mu yi aiki don ka ya Allah ka mu ba aiki don ka ya Allah ka sa mu hadu da inda ka hane mu don ka ya Allah muna roƙon ka wannan karatu da malam karantar da mu yau ya Allah mun ji alƙawarin da shekai yayi ya Allah kare mu daga cikin wannan alƙawari nasa ya Allah kare mu daga cikin alƙawarin da yayi ya Allah ka samu cikin yan kadan din da ya ambata ya Allah ka samu cikin yan kadan ya Allah muna roƙonka sauran wayanda suke ba da gudunmuwa a wannan aiki na tafsiri tun daga 'yan kwamitin tafsiri da ya agaji da masu haɗa kayan sauti da masu raba biya hota da wanda ya ba da gudunmuwa ta shawara ko ya halatto ya kawo jikin a wannan aiki ya Allah da mu da su baki ɗaya ya Allah ka biya mana bukatocin na alkhairi abinda muke tsoro ya Allah kai mu da kariyarsa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين I'm <laughs>